جاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na asabar ashirin ga watan Ramadan shekara na 1400 da arba'in bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyar shekara na dubu biyu da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na ɗari da tamanin 89 wanda yau zamu tashi a farkon aya na 190 a cikin wannan sura mai albarka ne Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah subhanahu wa ta'ala Ya ce ina fi kalki samawati wal ard lalle cikin halittan sammai da kasai wa lafin layli wan nahar da sabanin dare da yini la ayatin akwai abin lura da ulil albab ga waɗanda suke ma'abuta hankali wato lalle cikin halittan sammai da kasai da kuma sabanin dare da yini akwai abin lura ga mutane waɗanda suke masu hankali menene wannan aya take nufi wannan aya tana wato an karar da mutum musulmi cewa a ta hanyar lura da la'akari game da halittun Allah subhanahu wata'ala manya-manya zai iya gane girman Allah maɗaukakin sarki domin alkhalku nan bimana al'ibda ala gairi misalin sabak wato mutum ya ƙirƙiri wani abu ko a ce ƙirƙira. ba tare da mutum ya gani a wajen wani ba to Allah maɗaukakin sarki ya ƙirƙiri samai da kasai da abin da ke tsakaninsu ba tare da Allah maɗaukakin sarki ya gani a wurin wani ba to sai Allah ce al-ayat to wanda yana yin nuni akwai ayoyi akwai abin da ya kamata mutum ya lura da shi na farko wato girman waɗannan halittun idan mutum ya kalli sama idan mutum ya kalli ƙasa a matsayin shi na mutum ya san cewa lalle wanda ya yi waɗannan ma kama kan halittu to wannan ya cancanta abota mashi domin mutum shi kaɗan yanzu an ɗauke shi aka saka shi a ƙasa shi ba komai ba ne ɗakin sama tukuna ba zai iya cikawa ba duk wanda ya cika ɗakin sama guduwa masa za a yi da ce wannan ya zama abun tsoro to ballantana gidansa ballantana unguwansu balle garinsu balle ƙasansu balle kuma duniya kaga ta yi girma ma ɗan adam nesa ba kusa ba sai sa kullum ɗan adam yawo yake ta yana ta neman ya gama sanin duniyan nan ina iyakanta ina tsayinta ina faɗinta me da me ma aka ajiye a kan ƙasa me yake cikinta me a ruwa me a kaza kullum ɗan adam yana ta bincike ne har yau bai gama gano iya abin da suke cikin wannan ƙasan ba to haka ya tashi ya yi sama ya cilla ya tafi can ma na ta bincike wai me a saman nan ne me da me aka ajiye wasu abubuwa ne a wurin ya girman su yake ya fadin su ya kazan su mai amfanin su ga dan adam yana ta bincike to lallai da a ce waɗanda suke waɗannan bincike masu imani ne to da da su ƙara samun imani ba kaɗan ba za su kuma ƙara yadda akwai ubangiji da ya wannan duniya ko da yake wasu da yawa daga cikin su a sakamakon wannan binciken sukan dawo su musulunta domin sukan ga wa'annan halittun sun fi karfin mutum dan adam ba zai iya yin su ba kuma ba su ga halittan da zai iya yin waɗannan wato manya-manyan halittu kamar waɗannan to girman sama da girman ƙasa abu ne da zai sa ɗan adam ya ɗau darasi ya gane wanda ya yi su girmansa ya kai girma sai sa Allah maɗaukakin sarki yace la khalqus samawati خلق الناس kaga wannan suratu gafir. ta yi wannan magana wato Allah yana gaya wa ɗan adam ya ce lakalkus samawati wal abu lallai halittar samai da ƙasai akbaru min khalqin nas sun fi girma akan halittar mutane walakin da aksaran nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani to wani irin sani sani dai na zahiri na gani kan ɗan adam ya san cewa sama da ƙasa wato sun fi ƙarfin halittansa to amma me yasa ɗan adam sama da ƙasa suke da'a wa Allah shi ɗan adam baya yi baya ganin sama ta fi ƙarfinsa ne in ta fuskan girma ne bai ganin ƙasa ya fi ƙarfinsa ne in ta fuskan girma ne amma da sama da ƙasa Allah ya ce su yi da'a sun ce sun yi wa ƙala laha walil ardi itiya aukar hankalata hankalata a taina ta'i'in Allah ya ce mun ce wa sama da ƙasa ku zo ku bi mu ko kun ki ko kun so sai abinda muka ce za ku yi suka ce ya Allah mun yarda mu mun zo ma muna da'a ba sai an je dole ba duk abinda ake so za mu amma me yasa dan adam gashi dan curut bai taka kara ya karya ba irin ma halitta irin namu ba mu ga samudawa ba ba mu ga adawa ba wanda su halittansu sun yi mu uku hudu biyar to su ma ba komai bane idan an hada da sauran halittun Allah to ina kuma mu yan abin nan dan dukurkusai ba wani girma muke da shi ba amma Allah ya ce kai abu kaza kace ba za ka yi ba ya ce ka bar abu kaza kace sai ka aikata me kata ka me daren ka la khalqus samawati wal ard akbaru min kalkin nas walakin aksaran nas la ya'lamun halittan samai da halittan kasai wallahi sun fi abin nan sun fi girman mutane sai dai mutane ne ba sa ba su hankali to wannan saman da wannan kasan da muke ganin su a bisa tsarin da Allah ya halicce su da girman su idan da da a zo a ce duk bayan shekara goma ko shekara hamsin da a rinka sake auna faɗinsu sai an ga suna ƙaruwa sama da yanda suke inda za a ce za a ɗauki tef a rinka auna faɗin sama da tsayin sama duk shekara goma ko shekara hamsin sai an ga sun fi yanda suke saboda a tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce su yana iya ƙara su saboda sababi daga cikin sabubba imma ko saboda yawan mutanen da ya yi a bayan ƙasa don ya samar musu inda za su rinka zama ko inda za su yi noma ko inda za su kafa kamfanoni ko inda za su yi kaza ko inda za su yi kaza ga wanda ya san da garin da muke rayuwa a ciki dai ga cewa sa ba haka yake ba amma daga bisani kuma fadin yana ƙara ƙaruwa gwargwadon yadda Allah yake halittar mutane a cikinsa gwargwadon yadda yake ƙara fadin inda mutanen suke rayuwa a cikinsa sai sa Allah maɗaukakin sarki a suratul zariyat yace was sama'a banainaha bi aidin wa والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون kaga anan sai Allah ya ce was samaa banainaha bi aidin Allah ya ce saman nan mun halice ta ne da karfin mulki da ƙarfinmu na mulki muka halicci saman nan wa inna la musi'un kuma mu muna ƙara yalwata ta muna buɗa ta muna buɗa ta wal arda farashnaha ƙasa kuwa mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahidun madalla da mu masu shimfiɗa wato irin shimfiɗan da mutum ya taka ba za ta lotse ba in ya gina gida zai tsaya akai kai in ya tona rijiya ba za ta burma ba in ya yi shadda zai zauna ba zai burma ba to kaga wannan shimfiɗin ba irin naka bane kaga kai in kai shimfiɗin aka taka sai ya lotse to Allah ya ce fa ni'mal mahidu madalla da masu shimfiɗu mu in ji Allah maɗaukakin sarki wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane abu mun halicce shi namiji da mace ne duk abin da ka gani a duniya in bishiya ne namiji da mace in tsuntsu ne namiji da mace in kwaro ne in kiyashi ne duk abin da ka gani na halittan Allah to namiji ne da ainihin mace wato haka Allah maɗaukacin sarki ya halicce su wannan aya na farko da mutum zai la'akari game da halittan samai da ƙasai wato girmansu da faɗinsu da yalwansu da Allah ya yi su sannan kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a waɗannan samai na ado da ƙasai na ado da kuma amfanin nuka game da ɗan adam misali wata tauraro rana waɗannan a sama Allah ya ajiye su suna da amfanin nuka Ya yi ado ne da su wasammai sannan kuma suna amfani wa ɗan adam ta yadda abin da suke sakowa na zafin rana ko na abin nan wanda suke bayar da ko iska ko makamancin haka wanda za su ɗumama ɗan adam ko su ɗumama abubuwan da ɗan adam ya shuka domin su samu girma a kan lokaci dan ɗan adam ya samu abin da zai ci ga su nan dai amfanin nuka daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a wannan sararin samaniya kamar yadda ya ce wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha rujuman lish نعم وأعتدنا لهم عذاب السعير الله يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي حقيقة من هلتشي wato mun kawata sammai na saman duniyan nan walaqad zayyana samaa ad-dunya mun kawata saman duniyan nan bi masabe da ainihin fitilu wato ga rana wanda Allah ya kira shi fitila kai tsaye waja'alna sirajan wahaja mun sanya fitila mai tsananin haske shine rana wanda rana yi ba duk wani fitila ba a bukatansa kunna wuta bai da amfani rike tocila bai da amfani saboda wato wato ainihin hasken rana a matsayinsa na fitila ya shallake dukkan wani fitila ya shafa duk wani fitila in ka kunna street light da samu ma ba za a gane ka kunna shi ba shi ma dashewa zai yi saboda asalin fitila na gaskiya shine fitilar rana waja'alna sirajan wahaja mun sanya fitila na rana mai tsananin haske in ji Allah subhanahu wataala wanda da da ka je kusa da shi ta fuskan haske to da ka dawo ka bar gani ne dan hasken sa ma zai dauke idanunka saboda haka Allah madaukakin sarki yace walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabi waja'alnaha rujuman lish-shayatin kuma mun sanya ta wato abun jifan shedanu bayan gashi tana bada haske sannan kuma wato waɗannan taurare mun sanya su suna ana jifan shedanu da su wa tadna lahum azaban azabus sa'ir kuma mun tanadar musu da azaba wanda yake wato mai radadi to bayan nan Allah subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan taurare a matsayin abubuwa na shari'a wadda da mutane suna amfani da shi wajen gane hanyoyi wajen gane garurruka wajen tafiye-tafiyensu ko a cikin ruwa ko a kan ƙasa a lokacin da babu isassun hanyoyi a lokacin da manyan jiragen ruwa da ake hawa ba masu injuna ba ne mutane ne za su hau kawai suna amfani da sanduna suna tura ruwa sai dai inda iska ya buga ya tafi da su to lokacin da iska ke tafiya da su sukan kalli taurari sun san su sun riga sun musu suna duk yawan taurarin da suke fito wannan sun san tauraro kaza yakan fito gabar da gari ne tauraro kaza yakan fito yamma da gari ne ɗaya na kudu da gari ne duk waɗannan taurari saboda haka in suka ɗaga idan su sama suka ga suna kallon tauraro kaza a gabansu to sun san yanzu suna yamma da garinsu sun san yanzu suna kudu da garinsu sun san yanzu suna arewa sai sa Allah ya ce wa alamat wa bin najmi wa bin najmi hum Allah ya ce da waɗansu alamomi da kuma tauraro suke gane hanyoyinsu wato a wancan lokaci wanda yau kuma dan adam ya sanya tauraro yana gane ba ma hanya ba yana gane abubuwa da dama da shi da taurari yau masu yin kalanda suke amfani da taurari yau ake gano damuna ya kusa ko ko rani ya zo ko ruwa zai sauko ko za a yi iska ko za a yi kaza duk da tafiyan waɗannan taurarin ake amfani wajen gano waɗannan abubuwa a bisa babin hasashe saboda haka wa bin najmi wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sannan kuma wayannan sammai da kasai da rana da wata wato mutum zai ga yadda Allah madaukakin sarki ya tsara su ya shirya su yayi itqani wajen yin su ta yadda wannan saman da kake gani tun ran da aka halicce shi aka saka shi a haka ba a sake wani renovation dinsa ba ba a sake gyaransa ba ba a sake yin masa koma ba yana nan har yau din nan kakan kakan kakan kakan ka haka ya tashi ya ga saman nan kuma ga ka ka zo haka ɗanka da jikanka da tattaɓa kunne da hihihi da ha ha haka za zo su bar saman nan ba za su taɓa zamun ya samu matsala ba to kaga wannan itqani ne wato kaiwa makura wajen aiki wajen wato ainihin kwarewa wajen san'anta abu Allah madaukakin sarki ya san'anta wannan kasa da wannan sama yadda ya kai makura wajen san'anta su ba su bukatun a gyara su ba su bukata a sake musu tanti ba su bukatun a yi renovation din su iya tsawon da za a yi a duniyar nan har a tashe su sai ranar da Allah madaukakin sarki ya wargaza su Allah ce Allah khalaqa sab'a samawatin tibaqa khalaqa sab'a samawatin tibaqa hmm. ma خلق الرحمن من تفاوت نعم. فارجع البصر هل ترى من فطور نعم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Allah madaukakin sarki yace allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah shine ya halicci samai guda bakwai wani akan wani wani akan wani akwai sama na daya akwai na biyu akwai na uku har zuwa na bakwai tibaqan wani na sama da wani wani yana sama da wani sai yace ma tara wato min ah, min khalqir rahman min tafawuz a cikin halittan Allah madaukakin sarki babu wani yafi wani daidai suke wato fadin saman da tsayin su da kazansu duka daidai ne wani bai wuce wani ba ba samu wani saman ya wuce wani wani yayi yayi wato barkatete ba a'a ما tara min خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر hal tara min ka duba da idanunka ka kalli sama ko za ka ga wani wuri ya taba tsagewa ko wani wuri yana likin waɗansu abubuwan da aka zuba a sama suna zubowa ko suna faɗowa babu wannan domin shugaban shugabannin masu tsira wato na injiniyoyi shine Allah madaukakin sarki shi yayi wannan saboda haka ba za ka taba ganin wani wuri ya yi likin ko wani wuri yana bukatan yana yoyo ana bukatan sai an gyara shi ko ana bukatan a kawo masa dauki ba Allah ya ce in baka gani ba a kallo na farko sumarji'il basara karratain ka sake mayar da idanunka karo na biyu yanqalibu ilayka albasaru khasi'an huwa hasir sai idanun idanunka ya dawo cikin kaskanci yana mai nadama amma ba zai taba ganin wani wato matsala ko wani abin nan akan abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ba ba zai taba ganin an samu matsala ba ba wanda ya taba ce maka yaji an ce an ga wasu mala'iku sun fito da guduma da chisel da kaza suna ta bubbuge wani wuri a sama saboda yayi likin wasu abubuwa suna faɗowa to Allah ya ce ba zai taba yiwa ba saboda wanda yayi wannan sun Allahi allazi atqana kulla shay wannan aikin Allah ne wanda ya iya kyautata komai duk abin da ya tashi aikatawa yakan yi shi da kyau wanda ba zai taba yiwa a ce ana bukatan a sake gyaran sa ba to sai kuma abinda Allah madaukakin sarki ya saka a waɗannan sammai waɗanda suke masu amfanin nuka daban-daban wato game da ɗan adam aya guda ta tara abubuwan da Allah ya saka a san mannan da ƙasai da kuma galibin amfanunnukan da suke yi wa ɗan adam wanda su ne na zahiri banda kuma wanda ake ta bincike ana ta ganowa suratul anbiya'i Allah ya ce awalam yara allazina kafaru annas samawati wal anna samawati وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء, وجعلنا السماء محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون جزاك الله خيرا الله مدوكاكين سركي يتي أولم يروا شو متاني باسا غنيني awalam yara na kafaru shin waɗanda sun ka kafirta ba sa gani annas samawati annas samawati wal arda lallai sammai da kasai kanata ratqan da suna manne da juna ne Samai bakwai din nan guda ɗaya ne kasai bakwai din nan guda ɗaya ne na huma sai muka raba su muka mayar da sama suka zama bakwai ƙasa suka zama bakwai ko kuma su ba sa gani ne da cewa da sama da ƙasa da duk a haɗe suke muka raba muka yi da sama yayi sama muka yi da ƙasa yayi ƙasa wato muka raba su ko dai ana nufin da kowanne ɗaɗɗaya ne aka mai da shi bakwai bakwai ko kuma da wato asalinsu suna haɗa ne da saman ma da ƙasan Allah ya raba su ya kai sama sama ya dawo da ƙasa ƙasa tunda akwai lokacin da duk babu su babu sama babu ƙasa Allah ya ba mu labari cikin suratu da yanda ya halitta sammai da ƙasa a cikin kwanaki da kaza da sauransu to shine Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru inna samawati wal arda kanata ratqan fafatatnahuma wato sai muka raba sammai da ƙasai waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy dukkan wani abin da yake rayuwa sai muka sanya sinadarin halittarsa daga ruwa ne duk wani abin da zai rayu to sinadarin halittarsa ta hanyar ruwa ne a afala minu su mutane ba za su imani ba Waje waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya a kan ƙasa kuma mun sanya duwatsu wato halittun da suke kan ƙasa akwai duwatsu me yasa aka sanya duwatsu an tami da bihim dan kar ƙasar nan ta rika laurawa da su wato su zauna kyam a kanta waja'alna fiha fijajan subulan mun sanya hanyoyi na tsakanin duwatsu da hanyoyi wanda ake tafiya a filin ƙasa wanda mutane za su iya gane garirrika daga wuri kaza ga inda zamu bi mu je wuri kaza subulan Allah ya ce la'allahum yahtadun dan su gane hanyar tafiye tafiye in mutun zai tafi kasa kaza ga yanda zai bi in mutun zai bi kaza to kaga wannan hanyoyin yanzu ba a kasa ba har a sama ba akwai hanyoyin hanyar da zaka bi in ka tashi in zaka yi Saudiya ga ta inda zaka yi in zaka yi China ga inda zaka yi in Malaysia zaka yi hanyoyin suna nan har a sararin samaniya ba ma ainihin wato a kasa ba fijajan wasubulan la'allahum yahtadun waja'al ja'alna as-samaa saqafan mahfuza Allah ya muka sanya saman nan ta zama rufi kiyayayye wato kiyayayyen rufi ne wannan saman da kuke ganin sa wato Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama rufi akan mu kuma rufi wanda yake kiyayayye wato ba wani abin da zai iya saukowa daga sama ya zo ya cutar da mu Allah madaukakin sarki ya sanya shi wato rufi a kanmu wa hum an ya mu'ridun wato su mutane sun kasance game da ayoyin da suke cikin sammai da ayoyin da suke ƙasa wala duk suna kau da kai su ba sa gane ma wa'annan aya ne su suna ganin dole ma kawai dama ayi haka kamar dama dole ne a samu sama dole ne a samu ƙasa dole a yi rana dole a yi wata dole a samu duwatsu dole a tsatsaga hanyoyi haka su mutane suke gani ba sa ɗaukansa a matsayin wasu ayoyi ne da sun zo shekara ɗari biyar baya to da da su ga akwai abubuwa da dama da mutanen da suka rayu a wancan lokacin ba su san shi ba a yanzu kuma ba su gano shi ba ubangiji bai hankaltar da su ba bai kai ilimin su zuwa ga gane wannan ɗin ba balle ma su amfane shi su kuma a yau Allah ya kai su zuwa ga haka to sai su dawo kuma suna amfani daga dara na ilimi cewa ai wannan ilimin su ne ya ba su suka kawo alhalin Allah madaukakin sarki tuni ya riga yayi bayani da amfanin nukansa da abin da yasa ya halicce shi a bayan ƙasa Allah ya ce huwa allazi khalaqal laila wan nahara wash-shamsa wal qamar shine ya halicci dare da yini da kuma rana da wata kullun fi falaki yaswa kowanne daga cikinsu su akan layinsa a titinsa yake tafiya ranar nan da ka gani tana da layi tana da hanya tana da kwalta wanda akan shi take tafiya ba za ta taba sauka ta bar wannan watan nan da ka ganta akan haka take tafiya kullum fi falaki yasbah da rana da wata da dare da rana kowa yana tafiya ne wato akan tsarin da Allah subhanahu wata'ala wato ainihin ya kara musu sannan lallai ne mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halarci waɗannan duka da hikimomi waɗanda suke muhimmai wanda ana buƙatan mahankalta da wannan ni'ima inna fi khalqis samawati wal ard lalle cikin halittan samai da ƙasai akwai waɗannan ayoyin da muka ambata waɗanda suke wasu ne daga ciki da ake so mu hankalta da su to sai na gaba waqtilafil layl wan nahar sabanin yini da dare shi ma wannan akwai darasi akwai abin da ake so mutum ya hankalta wato da shi Allah madaukakin sarki ya sanya ana yin dare ana yin yini to me hikima a cikin haka me yasa babar mutane kawai sun ci gaba da zama da rana ba duk rayuwarsa rana ne me yasa mutane ba a bar su dare ba duk rayuwarsu dare ne akwai hikima a ciki amma Allah madaukakin sarki a wani wuri ya gaya mana waje annal laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله مدوكين سركي al-laila wan nahara ayatayn kun ga yini kun ga dare mun sanya su a matsayin ayoyi ne guda biyu wato muhimmai wanda ɗan adam zai gane akan abin da ya shafi rayuwarsa da ci gaban rayuwarsa da gyaruwar rayuwarsa da ma ci gaba da rayuwarsa a bayan ƙasa ma hauna ayatan layin sai muka shafe ayan dare wato dare sai muka sanya ta duhu take yi wato wurin yakan yi duhu ne ga baki daya waje alna ayatan nahari mubsira wato alama na yini kuma wato shine kaga kana ganin ko ina kana ganin kowa da kowa haske ya bayyana da daddare kuma sai muka mayar da tsarin dare shi kuma ya zama duhu ne ba a ganin abubuwa sai an haska sai ka sa tocila sai ka kunna wuta sai ka yi kaza dan kaga inda kake na farko dan ka gane cewa wanda yake da wannan ikon kawai Allah ne shi ne zai iya mai da wuri yanzu ya zama duhu gaba ɗaya kiliyali wurin duhu ne sannan kuma zai iya juyo da shi zuwa jimawa ya dawo haske ne kaman ba shi ne wurin da kake shashafawa kana so ka je wani wuri ko ka ɗauki wani abu ba yanzu kuma sai ka zo ga wurin gashi nan nan babu komai zaka iya ɗaukan komai zaka iya ganin komai daga cikin abubuwan nan wato da kake bukata ko inda kake so ka zo sai Allah ya ce to asali mun muku haka ne litabtagu fadlan min rabbikum domin da yini din nan ku rinka fita kuna neman falala na ubangijinku mai kasuwa ya tafi mai ofis ya tafi mai gona ya je kowa da dai je yayi aiki ko yayi kasuwanci ko yayi sana'a to ya tafi tunda lokacin ido na ganin ido komai zaka iya gani abinda kake so ka dauka da ka dauka in allura ne ya fadi zaka ganshi kuma zaka dauko shi da tabtabu na min rabbikum sai Allah ce wali ta'alamu adada sinina wal hisab domin ku gane adadin shekarunku domin da wucewan yini da zuwan dare ne ake gane ka kwana ɗaya a duniya idan kai kwana bakwai sai a ce kayi sati in kai wata sai a ce kayi wata in ka hada watanni goma sha biyu sai a ce ka shekara sai a ce yanzu shekaranka guda a duniya kaga yanzu an kiyaye sai a je gaba shekaranka kaza shekaranka kaza shekaranka kaza dan ku gane adadin shekaru yanzu shekaran wani nawa shekaransa kaza shekaran ginin nan nawa shekaransa kaza shekaran bude mazallacin nan nawa shekaransa kaza shekaran samun yancin Najeriya nawa duk dai da wucewan yini ne ai da yini da dare ne suke ta wucewa ake kirga kwana ɗaya kwana biyu ta alamu adada sinin wal kuma ku san yadda za ku rinka lissafi wato ya za a rinka buga lissafi yanzu a ce muna ranar kaza ka watan kaza shekara na kaza da kaza duk waɗannan lissafe lissafan sai da wucewan ne da yin da rana ne ake iya gane yadda ake buga wato waɗannan lissafin mu adadin sinina wal hisabu kullu shay'in fassalnahu tafsila Allah ce mu komai fa da kuka ganshi mun fayyace shi filla filla to a cikin wannan aya an gaya mana amfani na yin yini shine dan neman abinci amma ba a ambaci amfanin dare ba wato dare me ake a ciki me aka fi so yi a cikin dare to hikima da yasa Allah madaukakin sarki ya yi dare asali domin ɗan adam ya samu hutu ne wato ɗan adam ya samu lokacin da zai kwanta ya huta tunaninsa ya dawo fresh gajiyan da ya a jikinsa jikin ya dawo fresh domin gobe da safe kuma ya sake tashi da kyakkyawan tunani da karfin jiki domin ya je wannan nema inda zai zauna totur nema yake yi baya bacci baya hutawa to da wata raha kawai zai yanki jiki ya faɗi kuma ba zai ƙara yin amfani ba sai aka kawo masa wani lokaci wanda ko da shi bai shirya ya kwanta din ba yanayin dai ba shi damar cewa ya kwanta in ma kasuwa yake ba mai zuwa saya in dai ba kasuwan tsaye yake yi yana zuwa sata ne ba <clears throat> in dai masu saya ne to duda a kare duk mai sayan ma ba kowa saboda haka dole shi ma ya tattare ya nasa ya nasa dan ya je samu ya kwanta ainihin wato ya huta wannan ya zama kamar fitira wato a jikinsa Allah madaukakin sarki yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ila غير الله يأتيكم رحمته أفلا تبصرون نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا مم. لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى يقول كشيرسو أرأيتم كباني لاباري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا idan Allah maɗaukakin sarki ya mayar muku da yini ta zama totur dodar shi ake yi kawai dare ne kullum abin da ake kenan ila yawmil mata har a tashi kiyama ba yini to man ilahun ghairullahi ya atikun bidiya wai waye zai iya kawo haske misali yanzu kawai shi kenan sai mu an fara dare sai kawai mu kwanta mu tashi sai mu rana yaƙi mu sake kwanciya rana yaƙi ayi ayi ayi ayi sai mu kira mitin duk garin nan cewa to ya kamata mu sai da damu yi mu nemo rana da mu iya samo shi <laughs> to duk mutum din da muka yi zai tafi a banza ne dan ba za mu san inda za mu samu rana sai dai da mu yi mutum cewa mu kama addu'a Allah ya kawo mana rana amma mu dai mu tafi inda da mu kamo shi mu dawo da shi wallahi ba za mu iya ba man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya waye ne in ba Allah ba wanda isa ya zo muku da haske ku ga rana ba wanda zai iya afala tasma'un Allah ya ce ba za ku ji abin da ake gaya muku ba kul bari mu sake tambayan ku ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah ku ba mu labari idan Allah madaukakin sarki ya sanya yini za a yi ta yi wato totur shi za a yi dai shi za a yi ta yi babu wani lokaci da za a yi dare to ku gaya mini ila yawmil qiyamah ta tashin kiyama man ilahun ghayrullahi ya'tikum bilailin taskununa fi waye ne wanda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare wanda za ku rinka kwanciya a cikinsa kuna nutsuwa wa zai kawo muku dare ku samu ku nutsu ku bari yawa wace ku tara hankalin ku wuri guda afala tubsirun ku ba ku gani ne wa min wallahi yana daga cikin rahman Allah an ja'ala lakumul Laila wan nahar ya sanya yini ya sanya dare awa goma sha biyu sai a yini awa sha biyu sai a yi dare to waɗannan awanni da Allah ya raba ana yin dare ana yin yini Allah ya ce litaskunu fihi mun yi muku haka ne don ku samu nutsuwa ci wato dare da zaran an ce dare yayi to daren nan kuma ba wai take yake yi ba a dai baka notice wuri zai dan fara rufewa don kowa ya san cewa da akwai dare saboda haka wanda ya ajiye abin sa auri kaza ya je daga wanda ya kaza ya kaza wanda dai kaza wanda dai bar inda yake tafi gida ya tafi wanda dai je parking ana nan daren yana shigowa hankali shi kuma yana fita a hankali kana kallon ranar tana ta yin ta nan tana yin kasa kana yin kasa kuma kana kallon daren ta nan shi kuma yana shigowa saboda duk abin da ake bukata kowa ya kimtsa ya gyara inda daren nan afce ne kawai sai a shiga cikin duhu to an rika samun matsala kenan wannan cikin tafiya ki kawai yake nan sai dare ya shiga yayi eh, karo da wani ya bugi wani wani ya kada wani haka za a yi ta yi amma za a yi ta ba ku a ba ku notice in kana da mota ka kunna wato fitila in kana da mashin ka kunna in da ka tafi da kawane ya dauki tocila haka zai yi har daren ya gama shigowa idan daren nan ya gama shigowa to tun mutane suna ɗan raguwa a hankali a hankali a hankali ya sai ka ƙare kaji ba ka jin motsin kowa da ɗaya da biyu ana kwanciya da uku har sai mutane sun kwanta kaf gaba ɗaya kowa ya samu wuri ya ji ya kwanta yana nutsuwa sai sa za ka ga cewa ko da mai gadi ne sai ka ga ya yi bacci shi ma bai sani ba da asalin an tsara lokacin don a huta ne to shi kuma ya ce a lokacin da ya aikinsa to an zo sai a za a same shi shi ma yana bukata a masa aiki domin shi ma ya kama bacci to to Allah ya ce haka ne mun yi shi daren nan litaskunu fihi ne dan ku nitsu kawa a ciki kowa ya kwanta yayi bacci in yayi baccin nan duk damuwan da ya dauka ya tafi duk wahalan da ya dauka shi ma ya tafi wali tabtagu min fadlihi to da rana kuma sai ku fita ku je neman falalan Allah mai kasuwa ya je makanike ya tafi mai kira ya tafi mai gyaran mashin mai kaza kowa ya tafi nasa ya je ya nemo daga falalan Allah kuma kowa ya fita Allah zai bashi in ka tafi in gyaran mashin kake Allah zai kawo wanda nasa da ta baci in faci kake wani zai taka kusa in kaza ne duk anan ne falalan Allah yake saboda shi yanzu mai faci Allah Allah yake yi wani ya taka kusa in bai taka ba shi kuma ba zai samu nasa falalan ba saboda haka karga ce wannan ai hasada ya maka ya za a yi ya fatan ka taka kusa to shi ya zai yi in baka taka kusa ba shi ya zai ci abinci Allah ya ce litaftagu min fadl ai falalan Allah kenan saboda haka kowa sai dalili ya yi dalili wanda wani zai samu abinci a jikin wani shi ma ya samu abin da zai rayu da shi ya tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun kuma dan ku rika godiya wa Allah domin ta hanyar haka ne za ku gane hikimomi na halittar Allah madaukakin sarki da yadda ya tsara muku rayuwa dan ku rinka gode masa to hakan nan ta bangaren ai na yini ko gajarta na yini ko tsayin dare ko gajartan dare wanda ma ana iya fahimtar sa wato ana iya gane hikima da yasa Allah madaukakin sarki yake yin haka Allah yace zalika bi anna Allah yulijul layla fil nahari bi anna Allah yulijul layla fil nahari wa nahara fil وأن الله سميع وأن الله سميع عليم الله مدوكين سركي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار saboda Allah Maɗaukakin sarki wani lokaci yakan shigar da dare cikin wuni wato sai a samu daren ya takaita yinin ya fi tsayi wannan galibi wato an shiga irin lokaci na zafi ko lokaci na sanyi zaka rika ganin ana samun canjin lokaci wani lokaci sai ka samu dare ya fi tsayi wani lokaci kuma sai ka samu yini ya fi tsayi wani lokaci sai a ari awa daya na wannan sai a kara ma wannan wani lokaci a ari awa biyu na wannan sai a kara ma wannan kamar yadda zaka ga su mu namu kusan a daidaice yake tafiya dan bambancin su kadan kadan ne bai wuce awa daya awa daya da rabi awa biyu amma idan ka tafi irin yankin Europe ko America zaka ga su tsarin su ya sha bamban da irin nan idan ka tashi canja lokacin wani lokaci sai kaga an yi awa 20 ma ana rana ne wannan awa hudun ne kawai da ayi dare a cikin sa da ka awa 20 din nan duka duka duka duka rana ne da ka in yanzu kuna azumi awa 20 da ku ku zauna ku yi ta azumi ku yi ta azumi a ki sha ruwa sai ka awa ashirin ana ta yi ana ce an sha ruwa idan kuka sha ruwa kuka yi sallar magarba kuka yi isha yanzu sai ku ji an ce asuba yayi maza maza kowa sake daukan sahur wani ya riga ya ce ya koyi bare ya zaki cewa ya dan sha ruwa kawai sai a ce to sai ta zarce kuma ya miƙe to safiya yayi kun tashi kenan kun rinka fama sai kai awa goma kana duba gowa ce saura wani goma to haka za a yi to haka waɗansu za ka gani wata ran kuma sai yi nin ya juyo shi kuma awa hudun ne sai a yi ta dare ana yin sallan asuba awa ɗaya ne da rabi sai ka jira an kira a zahar ana yin awa ɗaya ka ji an kira la'asar ana ƙara ɗaya an yi magarba isha an gama har dare shi shikenan kuma an zaki shiga to kaga wannan in mutum ya samu azumi ya samu bonus kaga wannan kaga awa hudu biyar ya ishe ya gama azuminsa kawai. kawai kenan sai a shiga dare kuma a yi ta damuwansa har kuma sai gobe da asuba an sake bayan awa goma sha takwas ko goma sha tara to haka Allah yake ya ƙara wannan ya rage wannan ya ƙara wannan ya rage wannan wato ainihin yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil layl yana shigar da dare cikin wuni da shigar da wuni kuma ainihin wato a cikin dare sai Allah ce wa anna Allah sami'un basir Allah madaukakin sarki mai yawan ji ne kuma mai gani ne game da abinda ainihin kuke aikatawa to hakan nan ana samun bambanci na zafi da sanyi a cikin waɗannan wato ainihin kwanaki ko a samu yalwa ko a samu talauci a cikin waɗannan kwanaki ko a samu tsanani ko a samu ainihin wato sauki haka dai Allah madaukakin sarki yana wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wannan abu sa hikiman Allah bai bar abun a lokaci guda ba ta yadda za a gane cewa ba a shiga masifa sai a watanni kaza ba a shiga bala'i sai a lokaci kaza a canjawa Allah yake in ya ga dama a watan kaza sai a samu daɗi a watan kaza a samu masifa an wani shekara ya dawo watan da aka samu masifan shi kuma sai a ji daɗi haka Allah yake jujjuyawa baya barin wani abu da yake tabbatuwa wato ainihin a tsare guda daya ta fuskan jarabawa ko ta fuskan wato samun alheri ko ta fuskan ainihin wato haduwa da wata musiba to Allah madaukakin sarki yayi mana wannan wato duka dai dan mu gane girman sa mu gane falalansa mu gane wato cewa shine kadai ya cancanta wato ainihin abauta mishi sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahar la ayat wato akwai ayoyi akwai abun lura li ulil albab ga ma'abuta hankula to al-albab jam'i ne na al-lub al-lub kuma ana nufin wato al-aql ana nufin hankali shi hankali abinda ake nufi da hankali shine ar-rushd fi tasarruf wato mutum ya zama yana da sanin ya kamata wajen tasarrufi wato mutumin da zai iya ya dauki kudin sai tafi kasuwa ya je so abin da yake so kuma ba a cuce shi ba ba da sa ba wannan mai hankali ne saboda akwai yana da rushud a cikin tasarrufi amma wanda zai zama ba zai iya ganewa ba za a iya ce masa wannan abin naira dubu ɗaya ne ya ɗauki dubu goma ya bayar shi bai gane ma dubu goma kaga wannan ba da hankali wannan wawa ne safihi ne sai a kwace kuɗin a hannunsa a hana shi wato zuwa sayan abu a rinka siyo masa duk abin da yake so ya je a siyo masa saboda ba ya ganewa domin in ya je dai dawo a ce ina sauran kuɗin ka ci ainihin na siyo na siyo wannan abun kaza da shi aka ce butan nan ba dubu ɗaya ba ne ya ce ni sun ce mun ai duk kuɗin wuri nan nan shine shine kuɗin sayan butan to kaga wannan an fahimci cewa ba yi da ba yi da wayo to abin da ake nufi da hankali shine mutum ya zama yana da ta wato ar-rushd fi wato yana da sanin yadda zai gudanar da al'amura ba tare da wani ya gwada masa ko wani ya ya shiga cikin al'amarin su to akwai bambanci tsakanin rushudi da zakai wato kwanya da hankali suna da bambanci shi kwanya wato galibi za ka iya cewa suratul idrak ne wato mutum yana saurin riskan abubuwa da abin ya faru yanzu yanzu dai gano yaya aka haɗa wannan abin ya to za ka iya samun wani yana da kwanya amma ba yi da hankali ba yi da husnul tasarruf yana da almubazzaranci yana da shirme amma kuma kansa wato very sharp ne yana ganin abu yanzu zai gane muna da irin wannan za ka samu mutum asalin wawa ne amma yana da sur'atul idrak yana ganin ka zai gane ka kuma idan aka gaya mishi sunanka ya rike ba zai imanta ba amma kuma a wajen sauran tasarrufi zai rinka yin wawanci zai rinka sokanci zai rinka shiririta to sai sa Allah madaukakin sarki yake magana da banu Isra'il su suna da zakai suna da kwanya amma su ba su da hankali Allah ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum الكتاب أفلا تعقلون الله يتي أتامرون الناس بالبر يعني لا كورن أسامة نسنا سنا الهيري وتنسون أنفسكم كما كورن أمان تكاوكم wa antum tatluna alkitab ranar kuna karanta littafi afala taqilun kuna da hankali kuwa kaga wannan rashin hankali ne abu ne ka san mai amfani kasan wanda ya aikata shi zai samu amfani kuma ka zo kana ta wa mutane su zo su aikata kai ko baka cikin masu aikatawa to kaga ko kana ganin kana da wayo to amma baka da hankali so da da kana da hankali da kai ne a gaba tunda abin nan amfani zai maka kai ya kamata a ce ka fara aikata sai yasa sai Allah ya ce musu afala taqilun kuna da hankali kuwa wato ko suna da wayo to amma fa ba su da ba su da hankali saboda haka kenan Allah madaukakin sarki yace la ayat kun ga waɗannan abubuwa ka gane halittar sama aya ne rana aya ne wata aya ne tauraro aya duwatsu du waɗannan fa mai gane su sai mai hankali domin Allah ya ce la ayatin sai ce liulil albab abun lura ne abun gane girman Allah ne amma ga masu hankali wanda duk baya hankalta da waɗannan to shi ma mai wayo ne kawai ba mai hankali ba saboda haka dole ne ka zauna ka nazarta in kaga baka lura da waɗannan to maza maza ka koma ka rinka lura dan ka dawo cikin masu hankali in ba ka ba kai kana cikin wawaye kawai wawan mai wayo ne kai saboda haka lallai ne sai mai hankali yake gane waɗannan abubuwan da tasirin su da kuma girman su wato wanda suke ishara zuwa ga girma na Allah subhanahu wa ta'ala na'am alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً A madaukakin sarki anan ya dora kaman da yace masu hankali kaman an tambaya su waye ya ubangiji suke da hankali sai ce alladhina yazkuruna Allah su ne wanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan kuma suke ambatansa ainihin wato a zaune wa ala biyun kuma suke ambatan Allah wato ainihin koda a kwance wa ya yatafakkaruna kuma suna tunani suna tuntuntuni fi khalqi samawati wal ardi game da halittan samai da kasai wato suna cewa rabbana ya ubangijin mu ma kalakta haza batilan tabbas baka halicci sama da kasa domin wasa ba akwai abin da sa ka halicci sama da kasa kuma akwai abin da kake so a gano subhanaka to mu mun gano sarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar ya ubangiji ka kare mu daga azaban wuta to anan allazina yazkuruna allaha ana nufin allazina yazkuruna allaha ala kulli hal wato wanda suke ambatan Allah cikin kowane hali kamar yadda aka ambata cikin hadisi, muslim yazkuru nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli wa ala kulli ahyani wato annabi yana ambatan Allah cikin kowane yanayinsa to ambatan Allah ya kasu kashi daban-daban ana ambatan Allah da baki kamar mutum yayi tasbihi ko yayi tahlili Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illallah irin waɗannan la haula wala quwwata illa duk waɗannan ambatan Allah ne ko mutum ya karanta alqur'ani duk wannan ambatan Allah ne saboda duka waɗannan maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke ɗauke da jinjina wa Allah yabon Allah godiya wa Allah duk waɗannan sunansa ambatan Allah to mutum ya zama bakinsa ya yi ɗanye da ambaton Allah kamar yadda sahabi ya tambayi annabi sallama menene ya kamata in rinka yi yace la tazalu lisanuka ratban min zikrillah kada harcenka ta gushe tana ɗanya da ambaton Allah wato lokaci bayan lokaci subhanallah tafiya kace a mashin ɗinka a keken ka a ka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah to wannan abin da zaran ya zauna a bakinka to za ka ga duk wani abin da ya faru ko na tsoro ko na firgici ko na burgewa ko na kaza to ba za ka san lokacin da halcin ka za ka ji ya ambaci sunan Allah amma idan ka saba da damuwa da ashar da kaza to za ka ga wani abu zai zo wanda shi kuma na masifa ne sai ka kutuntuma ashar saboda ka lallai ne baki a dage da shi ya zama ana yawan wato ambaton Allah da shi sai ambaton Allah da gabbai wanda su kuma gabbai ne suke yi kamar mutum ya tashi ya tsaya domin yin sallah ko yayi ruku'a ko yayi sujjada ko yayi dawafi ko yayi tsayuwan arfa ko ya je muzdalifa ko ya je mina ko ya jifa duk waɗannan ayyuka ne na ambatan Allah amma ana yin su ne da gaba gaban ka ne zai wato jikinka ne zai rinka motsawa a matsayin yana ibada ma Allah subhanahu wata'ala duk wannan ana kiransa ambaton Allah wa ala junubihim ko kuma mutum yayi a kwance wannan yana da alaka da mutumin da ya zama wato lokacin ibada yayi kuma ba zai iya ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma imran ibn husainin lokacin da ya je duba shi ba yi da lafiya an sa mishi matashi ya dogara da shi sai annabi ya cire matashin ya ce salli qa'iman in istata kai sallah a tsaye idan da ka iya wa illa fa in ba za ka iya ba kai a zaune wa illa fa ala jambik in ba za ka iya ba ka kwanta kai a kwance saboda haka mutum koda yana kwance zai iya ambaton Allah subhanahu wataala wajen yin sallah ko wurin yin ambaton Allah da bakinsa koda karatun alkur'ani ne mutum yana kwance zai iya karanta alkur'ani wannan haka Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin at-Tibyan fi adab hamalatul quran saboda haka mutum yana abun hawa zai iya karatun Qur'ani yana tafiya mota na tafiya mashin na tafiya keke sannan yana zaune yana tsaye yana kwance duka zai iya karanta littafin Allah madaukakin sarki sannan haka wajen ibada in mutum ba zai iya sallah tsaye ba zai iya a zaune ba zai iya ba wato zai iya a kwance in ba zai iya ba wato a kwancen ma wajen yin ima'i to sai dai koda da idan sa malamai suka ce wato ya rika ainihin yin wato alama na cewa yayi ruku'a ya taso da makamancin haka Allah madaukakin sarki ya ce wa na fi khalqis samawati wal al'adu to suna tunani game da halittun sammai da ƙasai. ya tafakkaruna abin da ake nufi da tafakkur shine i'malu tafakkur wato mutum ya rinka tunani ya rinka nazari wanda nazari babban abu ne tafakkur babban abu ne lalle ne ya kamata mutum ya zama yana iya samun wani lokaci da yake tuna girman Allah yake tuna halittun Allah yake tuna wutan Allah yake tuna aljannan Allah yake tuna mutuwarsa yake tuna kiyama ya zama dai akwai wani lokaci da dan adam zai rinka zama na tuna waɗannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wato daga cikin mutanen da za su shiga ƙarƙashin inuwan Allah subhanahu wa ta'ala a ranar da ba wani inuwa sai ita akwai rajulun khaliyan ba zakar Allah fa fadat aina mutumin da ya zauna a keɓe shi kaɗansa ya tuna Allah kaga ya tuna azaban Allah ya tuna ni'iman Allah ya tuna girman Allah shi kaɗansa har idanunsa suka zubar da hawaye to ana buƙatar ɗan adam ya zama yana tafakkuri ba wai ya rika tafiya kawai haka kaman wani eh, abin nan akuyan gidansu bai ta tafiya kawai baya tuna komai bai tuna abin da zai je ya dawo bai tuna mutuwa bai tuna kaza a'a dole ne ya zama wata ran zaka zauna kai ɗayanka ka tuna abubuwan da ka aikata in na neman gafara ne ka nema in na kyawawa ne kai ta roƙon Allah ya baka lada a kai ka tuna cewa wata ran fa yanzu haka ka mutu kana cikin kabarinka ana ma hisabi kaza da sauransu wayannan abubuwan za su rinka gwada ma girman mahalicinka Allah subhanahu wa ta'ala to sai su kuma kansa halittun Allah ɗin wanda ana buƙatar mutum ya rika tunani a cikin su to sai dai ba kowa ne zai iya ba tunda mu ba lallai ne mu san girman waɗannan halittun ba amma ga waɗanda suke bincike akan girman halittu Allah maɗaukakin sarki wato ya ɗora musu su rinka tunani a kai duk wanda zai yi bincike akan halittun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce sanurihim ayatuna fil afaqi ayatuna fi afaqi wa fi anfusihim ربهم حتى يتبين حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله يتسنريهم آياتنا في الآفاق لسنزام قدى مسو آيوهم cikin sasanni na sama da sasanni na duniya wa fi har akan kansu ma za mu gwada musu wasu ayoyin mu mutum zai zo wato ainihin a tsaga maka a bude maka shi a yi labelin din dan adam a maka bayani akan kunnansa da abubuwan da Allah ya sanya da injuna da matata da wanda suke tace sauti da wanda suke kaza da sauransu ka gansu a bude ma cikin mutum a gwada maka waɗansu wurare na daban-daban na inda in ya ci abinci da inda zai je da inda za a narkar da shi da inda zai shiga da inda za a tace shi da inda zai zama wani abu da fita ne waje dan bayi da amfani da inda wani zai zama ruwan da zai zama a jikinsa wani ya zama jinin da zai zama a jikinsa wani ya zama kaza wani ya zama kaza masana'anta ne guda a cikin ɗan adam wanda ake sarrafa abubuwa daban-daban har kaga ɗan adam ɗin nan yake tafiya yana tinkaho yana kai duka yana iya magana yana kaza saboda akwai wata masana'anta karanta wanda inda za a gwada maka lallai za ka gane girman Allah sanurihim ayatuna da sannu za mu gwada musu ayoyinmu fil afaqi a sasanni wa fi fusihim har a akan kawukansu ma akwai ayoyi da an buɗe ana musu bayani da su gane hatta ya bayyana lahum annahul haq har ya bayyana musu cewa lalle Allah shine abin bauta wato na gaskiya da dan adam zai zo ya zauna ya nazarci sararin samaniya ya ga waɗannan ya ga wannan rana ya ga wata ya ga tauraro a rika mishi bayanin waɗannan wato halittu ɗin zai ji mamaki kwarai da gaske a lokacin da aka fara bincike a kan sararin samaniya aka fara nazarin rana ko aka fara nazarin wata ko taurari sai ana gano taurari yau a gano kaza yau a gano kaza da ana gano taurarin nan dubbai ne ana gani akwai tauraro dubu kaza a sama da aka zo ana ƙara inganta na'urar bincike sai aka fara gano taurarin nan fa miliyoyi ne taurari miliyan kaza ne miliyan kaza ne yanzu an dawo ana cewa taurari biliyan kaza ne wato sun wuce miliyan sai sa wasu malamai suke cewa su taurari da na kuke ganin su adadin abin da yake kan kasa su ne adadin taurari na mutane da dabbobi da duwatsu da tsakonkwani da kaza da kaza duk abin da kuka gani a bayan kasa to adadin su to haka adadin wato ainihin waɗannan taurari yake to kaga duwatsu ko da siyashi da su wane aka ce yawan su yawan taurari ne ai ba wanda ya san ma yawan taurari sai Allah to su kuma waɗannan taurarin da kake ganin su abun mamakinsu su shine su ba kana ganin su yan kankani ba to waɗannan taurarin da kake ganin su sun fi wannan ranar girma ita wannan duniyan nan da kake ganin ta gaba ɗaya duniyan da muke cikinta ta nan gaba ɗaya wato faɗinta idan an auna ta gaba ɗaya ba za ta wuce kilomita biliyan ɗaya ba duk duniyar nan da kake ganin ta an ɗauki lissafi daga farkon ta aka isa can ba za ta wuce kilomita biliyan ɗaya ba to amma yanzu da da ka ɗauko rana wannan ranar da kake ganin ta to in aka auna ta da wannan duniyar zaka samu wato tafi wannan duniyar girma da kusan fadi wato kamar na wannan duniyar kamar miliyan 300 miliyan fa kai miliyan miliyan 300 ne ma ko miliyan 300 fadin ta fa wannan ranan in aka dauki duniyar mu nan duka aka kai ta aka sa ta to da akai irin ta kaman misalin miliyan 300 a cikin ta kafin su cika cikin wannan ranan to ita ko tauraruwan nan da kake gani akwai wata tauraruwa da a baya bayan na aka gano ta mun munkabbul jauza wata tauraruwa ce wanda ita girmanta da aka zo aka auna sai aka ga wato ita kuma rana inda za a sa ta a cikin tauraron wannan tauraron to sai an samu rana ta kaman guda miliyan ɗari kafin su cika wannan tauraron sai an samu kaman miliyan ɗari ba kafin su cika wannan tauraron saboda haka wato halittun Allah nan da kuke ganin su sun wuce duk tunaninka saboda haka wa'annan watanni wata da kuke ganin ko ka tauraro wasu duniyoyi ne masu zaman kansu duniya ne mai tarin yawa ba duniya ɗaya ba miliyoyin duniyoyi ne sai sa bature in ya je gani zai ce ai nan kan ma za a iya zuwa ma yi sabon duniya a ci gaba da rayuwa saboda zai ga wuri ne mai faɗi ɗibi da kanka a cikin wurin ya ga kuma wasu halittu iri daban-daban wasu abun ma kamar duwatsu wasu abun kamar bishiyoyi wasu abun kaza kaza kaza haka zai ta gani sai rika ganin cewa ko da a tashi nema a duniyar nan kawai a koma can a rinka rayuwa shi kuma Allah bai yi wurin wajen rayuwa ba to haka za ka yi ta gani tsakanin kaza da kaza kaza da kaza tauraro mafi kankantan tauraro to za ka samu ya fi rana girma da ainihin wato tazara kamar miliyan biyu miliyan uku mafi kankancin tauraro idan aka samu babba kuma sai kaga ya fulana da kusan faɗin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku miliyan dubu akwai tauraron da ya fulana da miliyan dubu to kaga wannan tauraron ka zo ka hada shi da duniya duniya ma ita ba bakin kowa bane sai sai da a saki tauraro ɗaya ya fado duniyan nan kaf duniyan nan dai wargaje kaf zai rushe duka yadda ka san an sake bom a wani gida ya fashe ya burma ya wargaje wallahi in aka sake tauraro ɗaya haka duniyar nan zai zama saboda shi girman tauraro ya fi girman duniya to irin waɗannan sai su masu zuwa binciken su ne in Allah musu gamdakatar sai mutum ya zauna yana tafakkuri yana tunani amma kai yadda kake ganin sannan kakan ga kaman wani abin nan ne kamar dan wani tocila ne kawai haka yake ɗan haske wato a sararin samaniya da wata ran zaka tashi ka ce bari kai tattaki ka je ka ga ka ganshi ko kai kusa da shi wato zaka ga halittar da baka taba ganin girmansa ba baka taba ganin wani abin da yake da girma kamar sa ba a duniyar nan gabaki daya so da ka nan halittu da Allah madaukakin sarki yayi su yayi su ne dan mu rika tafakkuri a cikin mu rinka lura mu rinka nazari dan mu gane girman Allah ta hanyar su wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani a cikin halittun samai suna daukan izina cikin halittun samai da kasai suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma kalakta hadha batila baka halicci waɗannan abubuwan duka domin wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azaban wuta za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin